ya ka cewa binta aka ce wannan darajar ta wuce ta ga darajar ta nan. binta rasulullahi sallallahu alaihi wasallama yar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama fasta'zanat alaihi ai fa zahabat sai ta tafi dai sallama wa huwa murtaji'un ma'i واو واو الحال هو ضمير الفصل مرتجع مبتدا لا باري kenan, fi محل نسب على الحال Ai حاله كونه halata kaunihi mai mubtaji umma'i fi mirti almirt lihafi mayafi kenan fa'azina laha faqalat sai manzo Allah ya izini sai ta ce ya rasulullah ya manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kira shi bi ashrafil asma' al-inda ko ta ce ya matanka suka aiko ni zuwa gare ka alasti tuhibbina ma uhib ba kya son abinda da nake so daga nan magana ta kare qalat bala tace haka al'amarin yake ina son abin da kake so qala sai ce fa ahibbi hadhihi fa ahibbi adamu yarju ila man ila fatima hazihi man aisha kiso wannan qalat فقامت fatimatu hina سمعت ذلك من رسول الله صلى الله عليه وسلم فرجعت إلى أزواج النبي صلى da ta manzo Allah ya faɗa haka sai ta tashi bai za ta ce kuma ba abin da za ta ce sai ta koma sai ta ba su labari fa akhbaratuhunna billazi qalat sai ta je ta ce ga abin da na je na faɗa kuma ga abin da aka faɗa min wa billazi qala laha rasulullahi sallallahu alaihi wasallam fa qulna laha sai suka ce mata ma nuraki agnaiti anna min shay'in farji'i ila rasulillahi sallallahu alaihi wasallam fa quli lahu inna azwajaka yashudnaka al'adla fi ibnati abi quhafa ki sake komawa <coughs> farji'i ila rasulillahi sallallahu alaihi wasallam ki sake koma wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ki faɗa masa abinda matansa suka faɗa game da ibnatu abi kuhafa fa qalat fatima sai na fatima radiyallahu anha tace wallahi na rantse da Allah la ukallimuhu fiha abadan ba zan koma yin maganar ta ba a wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam an gama kenan ko ai ka gana na Fatima ta ga ta san darajar anan nana aisha ta san darajarta nana fatima ta san darajar nana aisha ko ba ta sani ba ta sani ko ba ta sani ba shikenan qalat aisha fa arsala azwajun nabi sallallahu alaihi wasallam zainaba bint jahsh zaujin nabi sallallahu alaihi wasallam farko ibnatuhu yanzu zaujuhu zainab matar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam saboda to she ta ce wa hiya allati kanat tusamini minhunna fil manzilati inda rasulullahi sallallahu alaihi wasallam sai suka aiko zainab ta ce zainab ita ce ke kafada da kafada da ni a wajen neman shiga wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wajen samun karbuwa wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam saboda ita tana da wasu darajoji ita ma yar wace ce eh? mahaifiyarta yar uwan mahaifin manzon Allah ne sallallahu alaihi wasallam shi yasa ita da manzon Allah wannan namiji dan namiji wannan yar ta mace sa'annan kuma sama aka daura aurenta da darajojinta ta take da su duka baki daya nana aisha da ta ce aka aiko zainab sai ta tsaya sai ta ce walam ara ra'atan qattu khairan fi dini min zainab ban taba ganin mace mai alkhairi ba kamar zainab wa atqa lillahi ta fi kowa tsoron Allah wa asdaqa hadisan mai fadar gaskiya wa awsala lirrahimi mai sadar da zumunci wa a'zama sadaqatan abinda yake ma mata wahala kenan ku eh wa ashadda ibtizalan li nafsiha fil amal alladhi tasaddaqu bihi tafi kowa mana mana sadaukar da kanta cikin cikin abin da zai mata amfani ta yi ta yi fama ta yi abu samu abu ta bayar sadaka ta bata ciyar ta mana tana da saukin kai wajen yin aikin alkhairi wa taqarrabu bihi ila Allah ta'ala sai da ta gama yabonta sai ce ma'ada da sauratan min hiddati sai dai tana da zafi kanat fiha tusri'u minha alfai'a tana da saurin fushi kuma amma yanzu yanzu sai ta janye ba adalci gina Aisha ta ba Zainab tana wajen sa'an nan duk waɗannan abubuwan da ta fada ɗin ba gaskiya ta fada ba ta soke ta duk sai ta yabe ta duk abin da ta faɗa da ce sai dai tana da tsaurin fushi kuma yanzu yanzu sai ta sai ta sai ta janyi sai ta dawo sai ta sauka qalat ta ce fasta'azanat ala rasulillahi sallallahu alaihi wasallama sai Zainab ta zo ta nemi izini wa rasulullahi sallallahu alaihi wasallama ma'a Aisha fi mirtiha <coughs> saboda yadda suke din nan na Fatima ta je shi suka sake turo Zainab ta zo ta tarar da zu haka nan على الحالة التي دخلت فاطمة عليها وهو بها فأذن لها رسول الله صلى الله عليه وسلم قالت سيما الله يبات إذني ستتشي فقالت ستتشي يا رسول الله إن أزواجك أرسلني إليك ما تنكسك أيكوني زوا غريك يسألنك العدل في ابنة أبي قحافة سنة سن أي آدل سكان سنة ابنة أبي ابنة أبي قحافة أنا عائشة كينا قالت تشي thumma waqa'at bi fastatalat alayya nan da nan ta shigo ta jiro tana ta fada inda take shiga ba nan take fita ba ta fadi kaza ta fadi kaza wa ana arqu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam wa arqu tarfahu ina lura da manzo Allah ko zai min izini ya ce rama hal ya zan li fiha qalat falam tabrah zainab hatta araftu anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam la yakrahu an tasira zainab bata gushe ba tana ta faɗa tana ta faɗa har sai aisha ce sai na fahimci cewa in na mai da martani manzo Allah ba zai fushi ba qalat tace falamma waqatu biha da na diro mata da na bude bakina na fara faɗa mata in shiga nan in fita nan in faɗa mata wannan lam an shabaha hatta an haitu alaiha kanat ban gushe ba ina ce da ta yi tsit ta san talle ashe kowa na da baki فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم زي ما قال inna habnatu abi inna habnatu abi bakr kenan lallai yar abubakar wannan me wannan ke nunawa yabo jin dadin abin da ya faru yanzu na ran aisha tana daraja ko ba ta da daraja a wajen manzon Allah a wajen na na Fatima fa to me ya kawo ku ina ruwanku ina ruwansu ba shi kenan ba ina ruwansu fitina ce kawai da um, rashin albarka iyi eh. an ji darajar na na aisha ko sa'an nan an aisha ta zaujin nabi sallallahu alaihi wasallam duk wanda ya bata ya ma matanka batanci da kai yake batawa don duk wanda ke girmama ka zai girmama matanka. e kowa ya san cewa uwarsa ko kakarsa ko wadan suna da kurakurai me yasa ba a faɗa a mutum yana sai ya faɗa ya ta faɗa mana ya faɗi abin da ya sani gidansu sai na Aisha sai Anas sai bin Abbas sai wane da wane da wane ne duk rashin albarka ne ke kawo wannan kuma ba wanda ya taba yi ya ci nasara fa shi yasa na ce muku ba za a daina ba kuma ba za a taba cin nasara a kai ba ya fi shekara hamsin ana yin wannan an yi rubuce rubuce kan abu huraira abu an rubuce rubuce kan baki daya akwai wanda suka difa'u difa'u ana bi huraira su yi rubutu difa'u ana bi huraira wani ya masters wani ya phd wani ya ce abu huraira rawiyatul islam tintini ake yin wannan bayan zo aka fara ba sai yasa ba wanda ya taba cin nasara duk wanda ya sai ga ya kare a cikin rashin albarka haka sai Allah ya cire albarkar shi yana da ita ma babu ma yujibul ghusla ya aka yi dama ne face sola ce ta mutu babu ma yujibul ghusla babin da ya zo na bayanin abubuwan da ke wajabta yin wanka menene da menene in suka faru wanka ya wajaba ki قال الله سبحانه وتعالى وإن كنتم جنبا فاتطهروا فرقوا جنبا نساء وكاكي أليس كذلك وإلا فما معنى وإن كنتم جنبا فاتطهروا إن كنا جنبا كوي وانكا كوي shi ke nan نمبا janaba tana cikin abin da ke sa ayi wanka ko ba ta ciki tana ciki قال أخبرنا عبد الوهاب ابن محمد الكسائي قال أخبرنا عبد العزيز ابن أحمد الخلال قال حدثنا أبو العباس الأصم وهو السند قال وأخبرنا أحمد بن عبد الله الصالحي ومحمد بن أحمد العارف قال أخبرنا أبو بكر أحمد بن الحسن الحيري قال حدثنا أبو العباس الأصم قال أخبرنا الربيع قال أخبر أخبرنا الشافعي قال أخبرنا إسماعيل بن إبراهيم قال حدثنا علي بن زيد عن سعيد بن المسيب عن عائشة رضي الله عنها قالت تجي قال النبي صلى الله عليه وسلم من ظن الله صلى الله عليه وسلم يجي إذا قعد بين الشعب الأربع ثم ألزق الختان بالختان faqad wajaba al-ghusla in ya sadu da matarsa wanka ya wajaba ba shi kenan ba ba haka bane ba eh <laughs> to ya ta akan mi za a yi kai mi za a yi me ake nufi ba haka ake nufi ba in ya sadu da matarsa duk wanda ya sayan da ake saduwa da macin aka ce in yi saduwa da matarsa wayannan kalmomin duk yana ganin su ne da idon shi ba haka bane ba ko baya ganin su yana gani ko baya gani هذا حديث حسن صحيح قال أخبرنا عبد الواحد ابن أحمد المليحي ميكي فارواني ها لودي يا متى يا واني بعد رانا بالعيد اوكي قال اخبرنا عبد الواحد بن احمد المليهي المليهي قال اخبرنا احمد بن عبد الله النعيمي قال اخبرنا محمد بن يوسف قال حدثنا محمد بن إسماعيل قال حدثنا معاذ ابن فضالة قال حدثنا هشام وحول السند قال وأخبرنا أبو نعيم عن هشام عن قتادة عن الحسن عن أبي رافع عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا جلس بين شعبها الأربع ثم جهدها فقد وجب الغسل in ya sadu da matarsa وقايا وجبا wajaba ba انزالي با هذا حديث متفق على صحته أخرجه مسلم عن محمد بن مثنى عن معاذ بن هشام عن أبيه عن قتادة ومطر عن الحسن بإسناده مثله وقال وفي حديث قد مطر وإن لم ينزل كون با قال وأخبرنا أبو القاسم عبد الله بن محمد الحنيفي قال أخبرنا أبو الحارث طاهر ابن محمد السهلي السهلي قال حدثنا أبو محمد الحسن بن محمد ابن حليم قال حدثنا أبو الموجه محمد بن عمرو قال أخبرنا أبو بكر أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا أبو نعيم عن هشام الدستوائي عن قتادة عن الحسن عن أبي رافع عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال أنكر سيدنا أبو هريرة Allah ya kara masa yadda ya ce iza jalasa bayyana shu'abi hal arba'i thumma jahadaha wa jabal gusulu an zana aulan yunzil in ya sadu da matarsa wanka ya waje ba ko ya yi inzali ko bai inzali ba haza hadithun muttafaqun ala sihatihi قوله بين شعبها الأربع قيل أراد بها الفخذين والأسكتين وهما أرفا الفرج وقيل المراد منها اليدان والرجلان قال ابن العربي الجهد من أسماء النكاه قال أخبرنا عبد الوهاب ابن محمد الكسائي قال أخبرنا عبد العزيز ابن أحمد الخلال قال حدثنا أبو العباس الأصم وهول السند قال وأخبرنا أحمد بن عبد الله الصالحي ومحمد بن أحمد العارف قال أخبرنا أبو بكر أحمد بن الحسن الحيري قال حدثنا أبو العباس الأصم قال أخبرنا الربيع قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا سفيان عن علي بن زيد عن سعيد بن المسيب أن أبا موسى الأشعري سأل عائشة عن التقاء الختانين أبو موسى الأشعري رضي الله عنه شيئا بيننا عائشة Allah ya kara mata yadda ya ce izal na khitanaini in kaciya biyu suka haɗu ma'ana in ya sadu da matarsa fa qalat aisha sai na aisha ta ce qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam sai ta ce manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce izal takal khitanani aw massal khitanu al khitana faqad wajaba al ghusl in kaciya biyu suka haɗu wanka ya wajaba ma'ana in ya sadu da matarsa هذا حديث حسن صحيح والختان موضع القطع من ذكر الغلام ونواة الجارية in kaciya shine inda ake yankewa da an yi mishi kaciya kenan in an ce kuma inda ake yankewa ai mata kaciya wa qila summiyat al musaharatu mukhataratu liltiqa'i al khitanayn wai ana kiran surki surkanni abin ana ce musahara da mukhanata sabu mukhatana saboda 'ya'yan da suka kuka auren ma ɗan shi da yarki sun sadu da juna wannan abin yana da girma yana da daraja wajen laraba wajen da wajen ko'ina har wajen bahaushe yana da daraja kafin shekaru baya su zo shiriri ta ya zo surkuta na da daraja wajen mutum a ce sarakuwarsa kenan uwar matarsa kenan ko uwar mijinsa kenan ko kaza kaza kaza ko ma akwai daraja sosai sosai ana jin nauyi haka za a zauna iya rayuwar da kyar ma ake iya kallon fuskar juna to shi yasa sai abin ya samu danko ya samu daraja ana girmama juna to amma yanzu ranar da za a je a kai ta mashin su tana rawa mijin na rawa ga iyayensu suna zaune suna kallo komai ya lalace ke ba jin nauyi ba mutunci ba jin kunya sa'annan abinda shaidan ya shirya musu kenan sa'annan a dauke ta a kai ta sa'an nan kuma ce ya yi abu bai albarka ba abu bai kaza ba bai kaza ba ya zai yi albarka an cire an cire anyar an cire anyar amma duk duk manya sun sani duk manya sun sani dama yar ma kai ka isa ma baka eh, za ba alhaji ne ya baka ba haka bane yasa kai ka isa ka ce ka saki ko ka kore ta ko ka ci mata mutunci ai ba za ka iya ba ba ma zai yi ba ba zai yi ba ko to ya aka yanzu yake yiwuwa saboda ma'anonin da ke ciki duka an take su aka ji aka ɗebo shiriri ta turawa aka ji ana da shi ake shi ne abin isa shi ne abin nuna cewa an ci gaba an samu ci gaba to shi kuma bature ya rasa samun abin ne abin da ke hannun shi da shi yake amfani da shi kai kana da abu a hannunka ka jefar ka je ka ɗauka shirme kai da shi wa fi hasara kafin shi hasara kenan dama shi baya da shi ne kai kana da shi ka ɗauki mai kyau kayar ka je ka ɗebo mara kyau ai ka fi kowa hasara ke da ko me wannan tsarin shekaru 60-70 baya in ka auna shi da yanzu fa ba zai tafi ba komai ya karye komai ya canza komai ya karye komai ya canza ka shiga gida wajen uwar matarka tun daga bakin kofa za ka kwabe ka ba ma za ta ba za ka ga ta ba kana jin nauyi akwai nauyi ba ma yarta ce matarka ba karamin aiki ne karamin abu ne abu ne mai daraja sosai sosai jefarwa aka yi aka ɗebo aka raramo abubuwan turawa su kuma turawa batattu mutane ne su batattu ne shi ne wal amalu ala hadha inda aktsari ahli ilmi min as-sahabati faman ba'adahu yace anna man jama'a imra'atahu faghayyaba al-hashafa duk wanda ya sadu da matarsa wajaba al-ghuslu alaihima wanka ya wajaba akansu wa illam yunzil koda bai inzali ba ma'ana koda bai fitar da mani ba وهو قول أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعائشة وغيرهم أي أنجل عربتكم وهو قول أبي بكر قول مضاف أبي مضاف إليه مجرور بالياء لأنه من الأسماء الخمسة وهو مضاف وبكر مضاف إليه ba mu idafa bane ba sai ce wa umara a'a atifa wa umara me ce wa umarin ba wal matufa la da majrur majrur ya aiko to ya ce wa umara saboda me saboda is umar ismul la yansarifu wal mani ulaw min sarfi mi da mi da mi ba shikenan ba wa uthmana uthmana ismul la yansarifu alaysa kadhalik wa aliyin shi al-irabin ya dawo wa aishata sai kuma aka sake komawa walmani wani mana shi kenan aisha kenan ko al'alamiya wa tanis alaisa zalik wa ghairihim wa'annan mazhabin su kenan anzala aulam wa illam yunzil kana hukumu fi ibtida'i al-islami yace farkon musulunci abinda ke tafiya shine annaman jama'a fa aksala la yajibu alaihi al-ghusl wanda ya sadu da matarsa bai fitar da bai inzali ba bai fitar da mani ba wanka baya waje wajaba akan shi Kala Zaidu ibn Khalidin sa'altu uthmana Zaidu ibn khalid yace na tambayi sayyidina Usman. ara'aita idza jama'a wa lam yumni ka ba da labari mutum ya sadu da matarsa bai fitar da mani ba Kala Usmanu فقال عثمان يتوضأ كما يتوضأ للصلاة ويغسل ذكره yace sai ya wanke a Zakarinsa ya yaje ya alwala kamar yadda yake alwala wanka bai kama shi ba kenan qala usmanu sayyidina usmanu radiyallahu anhu yace sami'tuhu min rasulillahi sallallahu alaihi wasallama na ji shi ne daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama فسألت عليا وطلحة والزبير فأمروا فأمروه بذلك زي تنبيشي ثم سكفدي حكا ثم صار منسوخا بإيجاب الغسل sa'an nan daga baya aka zo aka shafe wannan hukunci in mutum ya sadu da matarsa bai fitar da maniyi ba wanka bai kama shi ba daga baya aka zo aka soke wannan hukunci in dai suka samu in dai kaciya kaciya sun guda biyu sun haɗu to shi kenan wanka ya waje ba kenan ko wa in lam yunzil warawar zuhuri warawa zuhuri an sa'ad bin sa'ad an ubay bin ka'ab qala yace al-imam az-zuhri ya rawaito yace daga ubai dan kab yace ce, al almau min al shay'un fi awwal islam Almau min al ruwan wanka na wajaba ne in aka fitar da mani yace farkon musulunci kenan thumma turika zalika ba'du sa'an aka canza hukuncin in dai an saduwa in kaciya da kaciya sun haɗu to ma'ana wanka ya wajaba kenan ko da bayan inzali ba wa umiru bil ghusli idza massa al-khitan al-khitana ووقفه بعضهم على سهل بن سعد وقال عبد الله بن عباس عبد الله بن عباس سيبا wannan hadisin ma'ana mai kyau alma'u min sai ce innamal ma'u min alma'i fil yace alma'u min cikin mafarki ne in mutum ya mafarki yana saduwa da mace sai ya farka bai ga bai ga mani bai ga ya zubo ba zai wanka zai wanka ba zai wanka ba amma in ya ga wani abu ya fito to wanka ya kama shi kenan ko to in ya ga alaman wajen ya jiki sai ba shi da tabbas maniyi ne ko ba maniyi ba me yake waje ba a kan shi ومن من بقي على المذهب الأول في أن الإغسال لا يجوز ya um, cikin manyan sahabbai da suke kan mas'alar mazhabi na farko cewa in mutum ya sadu da matarsa in bai fitar da maniyi ba wanka baya waje ba su ne sa'ad bin abi waqas وأبو أيوب الأنصاري وأبو سعيد الخدري ورافع الخديج بن خديج وذهب إلى قوله سليمان الأعمش سوسنا كان وانشان مذهب إني بسشان زابك كما ينقى الجنة والمراد من التقاء الختانين أبنى كنفي التقاء الختانين هو تغييب الحشفة ويتعلق به جميع أحكام الجماعي wai taghibul ma'ana ya sadu da matarsa nan. to da yayi wannan ko bai zali ba ko menene da menene ba duk hukunce hukuncin da ke tattare karkashin wannan ya shafe shi shine mai wujubil gusuli wa zumil mahar in dai ya shi to dole ya biya ta sadakinta wa zumil haddi. in zina ne haddi ya kan shi fi zina wa ghairihim min al ahkami an fahimta qala akhbarana abul hasani ash قال أخبرنا زاهر بن أحمد قال أخبرنا أبو إسحاق الهاشمي قال أخبرنا أبو مصعب عن مالك عن هشام بن عروة عن أبيه عن زينب بنت أبي سلمة عن كربونة زينب بنت أبي سلمة عن أم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم دق أم سلمة ما تم الله صلى الله عليه وسلم أنها قالت تشي جاءت أم سليم Bintu ملهان امرأة أبي طلحة الأنصاري إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وأن صحابية من malama a cikin sahabbai ta zo wajen manzo sallallahu alaihi wasallam fa qalat sai ta da baki ta ce tambaya za ta yi amma sai ce inna Allah la yastahi min alhaq ya manzo Allah saboda maganar da za ta yi magana ce mai girma to ba ta so ta fito da shi haka ya zama bambar kwai sai ce ya manzo Allah Allah fa baya karban jin kunya a cikin addini in mutum bai san abu ba cikin addini ya tambaya ko da menene hal alal mar'ati min ghuslin idza hiya talamat ya manzo Allah Allah fa baya baya karban jin kunya a cikin neman ilimi na addini to ta yi shimfiɗa kenan ko ya manzo Allah in mace ta yi mafarki za ta yi wanka qala na'am idza ra'atil ma'a in ta ga ruwa ma'ana ta fitar da mani maniyi za ta yi wanka haka namiji in yi mafarki fitar da mani zai wanka amma dukkan su in sun yi mafarki ba wanda ya fitar da mani ba wanda wanka bai kama ba ke kenan hadha hadithun muttafaqun ala sihhatihi akhrajahu muhammadu an abdullahi bin yusuf an malik an fahimta wannan hadisin ummu wannan hadisin imratu abi talha na'am idza ra'atil ma'a manzo Allah ce eh in ta ga ruwa ma'ana mace tana da mani ita ma kenan ko mace tana da mani ko ba ta da mani tana da shi هذا حديث متفق على صحته أخرجه محمد عن عبد الله بن يوسف عن مالك قال أخبرنا أبو القاسم عبد الله بن محمد الحنيفي قال أخبرنا أبو الحارث طاهر ابن محمد السهلي السهلي قال أخبرنا الحسن ابن محمد ابن حليم قال حدثنا أبو الموجه أبو الموجه أو موجه موجه محمد بن عمرو عمرو بن الموجه ابن موجه نفركو موجه نكو موجه موجه نفركو نبي ما موجه قال أخبرنا صدقة قال أخبرنا عبدة بن سليمان عن هشام بن عروة عن أبيه عن زينب بنت أبي سلمة عن أم سلمة قالت سألت أم سليم رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت إذا احتلمت المرأة أتغتسل تتي يا منزل الله أما تتي ما فرقي ذات يونكا فقال إذا رأت الماء فلتغتسل إن تغمني يا فتو فلتغتسل تي وانكا ما أنا وانكا يا وجبك فقالت أم سلمة سي أم سلمة تتي يا رسول الله وهل تهتلم المرأة يا منزل الله ما تنادمني قال تربت يمينك فبما يشبهها ولدها in ba ta da maniyi to ya ake ɗanta ya kama da ita an fahimta abubuwa ne guda hudu lokacin da mutum ke saduwa da matan ko ya riga ta inzali sannan ta yi daga baya ko ta riga shi inzali sannan shi ya daga baya an gane ko bayan ta riga shi inzalin ko ya riga ta in maniyin ya fito wa maniyin sai fi yawa an fahimta a lokacin da suke saduwa lokacin inzali in ya riga ta inzali Allah ya kaddara a wannan lokacin akwai rabo to da za a haifa in ta riga shi inzali Allah ya kaddara wannan lokacin akwai rabo ɗa mace za a haifa ma'ana a haifi ɗa ko a haifi ya ya danganci wayar gaya inzali an fahimta to bayan an inzali in ta riga ya shi ko ya riga ta wane ne ruwansa ya fi yawa ya fi rinjaye an fahimta to in ya riga ya ta inzali kuma sai ya zama na ruwansa ya fi yawa ya rinjaye ta sai a haifi ɗa namiji ya yi kama da shi da gidan babbanninsa in ta riga shi kuma maniyin ta ya rinjaye nashi sai a haifi ɗaya kuma ta yi kama da ita da gidan ta ke. an fahimta to in ya riga ta za a haifi ɗa kenan amma bayan ya riga ta ɗin sai maniyin ta ya rinjaye nashi to za a yi kamanni da gidan ta kenan ita mace ko ita ta riga shi amma bayan an zubar da maniyin sai maniyin sai rinjaye nata to za a haifi ɗaya mace amma da kamannin gidan babban nesa an fahimta guda nawa kenan wa zai fara inzali maniyin wa ya fi rinjaye ya fito fili ya fito fili amma wani lokacin fa babu control ba balle ka ce daga min kafa riga ki mai fita ko ke kai ka riga ga babu kafa riga ka mai lokacin ba wanda zai yi control wannan kowa sai dai ga kanshi cikin halin da yake ciki هذا حديث متفق على صحته أخرجه محمد عن محمد بن سلام وأخرجه مسلم عن يحيى بن يحيى كلاهما عن أبي معاوية عن هشام قال الإمام إمام يجي غسل الجنابة وجوبه بأحد الأمرين وان كان جنبانا وجباني سبود أين أبو بوا imma bi idkhal hashafati fil farji mutum ya saka azzakarinsa a cikin farjin matarsa aw bi khuruj al ma'i dafiq min ar rajul aw al mar'a ko ko a'a mutum ya fitar da mani ko mace ta fitar da mani wanda ya fitar da mani ko ba a sadu ba wanka ya waje ba kenan wa in ihtalama wa lam yajid balalan in yayi mafarki ko bai ga wuri ya jike ba fala ghusla alaihi babu wanka wanka bai waje ba akan shi ba wa in wajada balalan da ya mafarki din ko ta yi mafarki din sai aka ga wurin ya jike da danshi amma ba a san wannan maniyi ne ko wani ruwa ne daban ko masihi ba walam ya tayakkan annahu al-ma'u dafiq bi yanke cewa wanda bai sakankance cewa wannan maniyi bane fa zahaba to ya zai fa zahaba qaumun min at-tabi'ina ila wujubil ghusli wayan suka ce sai aiki da ihtiyati sai ya wanka minhum ata'un wa sha'bi wa naha'i wa ahmadu وذهب أكثر أهل العلم إلى أنه لا غسل عليه حتى يتيقن أنه بلل الماء الدافق wai su suka ce a'a wanka baya wajaba a gare shi ya samu yaki ne cewa wannan abin da ya fito maniyi ne wanda mazhabi ya firin jayi saboda me saboda saboda me saboda ihtiyati ihtiyati wa dhuhtiyatin min umuri dini man farra min shakkin ila yaqini ko wa mujibatul ghusl arba'atun yace abubuwa guda hudu suke wajabta wanka isnani yashtariku fiya ar-rijal wan nisa guda biyu maza da mata duk sun ishtiraki a ciki al-janabatu wal maut in janaba ta ko namiji ne ko mace ne dole ayi wanka in mutuwa ne ko namiji ne ko mace dole ayi wanka ba haka bane ba wasnatani yahtassani bin nisa'i abubuwa guda biyu kuma sun banci mata ne kawai ko kuma annifasu wal haid shikenan an gama da wannan babu kaifiyatil ghusli babin da yazo yaya ake wanka wankan janaba wankan eh, haila wankan nifasi wankan mai wankan musulunci an fahimta قال أخبرنا أبو الحسن الشيرازي قال أخبرنا زاهر بن أحمد قال أخبرنا أبو إسحاق الهاشمي قال أخبرنا أبو مصعب عن مالك عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم أن كربو دغنا أنا عائشة تتي منزوم الله صلى الله عليه وسلم كان إذا اغتسل من الجنابة بدأ فغسل يديه yace in manzo Allah zai yi wankan janaba sai ya fara ya wanke hannayensa guda biyu masu albarka sun summa tawadda'a kama yatawadda'u lis-salati <coughs> wannan ba abu ne da za a yi shi waje ba waye zai gani sai matan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam aka je aka zubar da mutuncin su ana ta bata su ana ta menene ma'ana an rusa addinin duka baki nan baki daya an fahimta matakai ne manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ne Allah bai kaddara zai rayu har karshen duniya ba sai bar duniya suwa suka ɗauko muna ilimin shi da addini suwa sahabbai sahabbai din nan suka zo suka baiwawa tabi'ai tabi'ai suka baiwa har aka zo manyan malamai suka zo suka tattara hadisan duk baki daya buhari muslim muwatta kaza su nan baki daya to wannan matakan su ne in kana ganin darajar su kana mutunta su sai kai ma Allah ya samka maka albarka a cikin rayuwarka to sai aka zo ana so a soki tun farko asalin addini to da zarar mutum ya ɗauko can yanzu za a tir da shi za ma kashe shi ba ba ba ba wanda zai kyale shi to sai aka zo tun daga farko su su bukhari nan su wane ne ai ba wani daraja ne da su ba ai littafan nasu ma kaza kaza kaza kaza kaza kaza to sai aka yi suka kan littafan su duk hadisan da ke ciki ba su da daraja kenan su kuma hadisan su ne za su nuna maka ga abin da manzo Allah ce ga abin da ya ce kaza kaza su ne za ka gaskata su ka samu albarka ka samu daraja wajen Allah sai ka soke su baki daya to da kake su kan su kana bata su din nan ka kawo littafin da kake girmamawa a gani ko kawo ilimin da kuke girmamawa a gani mana ba abin da kuke yi sai rusawa ba ka ku ya gina komai ba ba yadda zai a ce babu fa akwai littafan da su suke girmamawa suka yadda da su ban da su kuma ba wanda ba wanda ya yarda da wannan littafin har su kansu tsari ne aka shirya musu aka suka cikin littafin to waɗanda suka rawaito hadisan su Abu Huraira su Anas ma ai ba wani abu ne tabbas ba abu ne kamar tasuniya abu ne kamar mafarki abu kaza kaza kaza kaza kaza to shikenan daga daga ba Abu Huraira daga ba kaza kaza har ma ta manzo Allah ma nana Aisha saboda Abu Huraira da nana Aisha su suka fi kowa rawaito hadisai to yasa bar a gaba da su to shi kenan an gama da su imam bukhari su imam malik su kaza kaza sa'an nan aka diro kan sahabbai har aka shigo gidan manzon Allah har ɗakin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to da kuma wanda ya shigo gidanka har ɗakinka wa yake nema kai yake nema amma a fakaice to mana banda rusa banda rusawa ba abinda kuka gina to in aka rusa komai sai me sai me kenan a hankalce ma wannan ba shi da ma'ana fa ba shi da ma'ana ba shi da ma'ana wallahi wannan abubuwa ne da suke faruwa a cikin gida sai matan manzon Allah su za su gani su faɗa kuma matan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam banda na Khadija ba sama da na Aisha to kuma sai aka diro kanta to me kenan saura kuma ga darajanta da manzon Allah yake faɗa ma'ana sai yanzu Allah ya ɗauki manzansa da yake ya fi kowa ya saka hannun Ka Allah ya sauke kana yatawadda kama yatawadda li salati thumma yudkhilu asabi'ahu fil ma'i sannan ya shiga eh, yatsunsa masu albarka a cikin ruwa fa yukhallilu biha usul sha'rihi ya cuccu da asalin gashin shi kan shi kenan thumma yasubbu ala ra'si thalatha gharafatin bi yadayhi sannan ya debo hannayensa guda biyu masu albarka ya debi ruwa ya zuba a kansa thumma mai al-ma'a ala jildihi kullihi sa'annan ya zuba ruwa a jikinsa duk baki daya هذا حديث متفق على صحته أخرجه محمد عن عبد الله بن يوسف عن مالك وأخرجه مسلم من أوجه عن هشام بن أروى قال وأخبرنا عبد الوهاب بن محمد الكسائي قال أخبرنا عبد العزيز بن أحمد الخلال قال حدثنا أبو أبو العباس الأسم وحول السند قال وأخبرنا أحمد بن عبد الله الصالحي ومحمد بن أحمد العارف قال أخبرنا أبو بكر أحمد بن الحسن الهيري قال حدثنا أبو العباس الأسم قال أخبرنا الربيع كونغ تشاني ديكي أبو العباس الأسم شي داكتا حول السند يزو لكم أبو الأسم شي شي أخبرنا الربيع دو دغا سوبيون دوكا دغا نان أكا شي قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا ابن عيينة عن هشام عن أبيه عن عائشة قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن يغتسل من الجنابة بدأ فغسل يديه قبل أن يدخلهما الإناء sai wanke hannayensa guda biyu kafin ya shigar da su a cikin mazubin kuma ya silu farjahu sa'annan ya tsarki kuma ya tawadda wudu'ahu lissalati sa'annan ya yi alwala irin alwalar da yake in zai sallah ثم يشرب شعره الماء ثم يحسي على salasa a عصيات bayan ya cuccuda duka ruwa sai ya ɗebo sai ya kwara ya ɗebo ya kwarara kun san gashin larabawa ba dunkulallu ba ne fa komi yawan gashin bubbude ana zuba ruwa zai tafi to amma kai sai ka yi la'akari da irin gashin an fahimta sai ka yi la'akari da irin gashinka in ana cikin tafiya ana karantawa to sai a ninka la'akari suka ce za a yi tsarki da hoge to sun tsarki da hoge a wajen su zai yi Idan ba sa cin abinci da yawa da kira suke samun abinci sai da bino mana abin ma da kere ke fitowa kamar yadda na tinkiya kamar yadda na akuya ke fitowa suna bin juna babu komai shi yasa da ka dauki hoge ka share wajen ya an gama kenan amma kai ka ci wannan ka ci wannan ka ci wannan kai da kanka ka je kana ganin roba ɗaya ma ya ma kaɗan sai ka nemi sabulu sai ka ce za ka yi hogen kansa shi ma ya lalace ya zama mai kenan هذا حديث متفق على صحته ورواه مسلم عن يحيى بن يحيى عن أبي معاوية عن هشام أبي معاوية أي معاوية كيف أنا أبو معاوية معاوية كيف أنا قال فيغسل يديه ثم يفرغ بيمينه ala shimali ya wanke hannayensa sai ɗauko ruwan da hannunsa ta dama ya zuba a hannu fa yaghsilu farjahu yayi tsarki kenan tawadda yatawadda'u a lis-salati sa'anna ya alwala thumma ya'khudhu al-ma'a fa yudkhilu asabi'ahu fi usuli sha'rihi ya sun sai sa cikin gashin ya ci cuɗa. hatta idza ra'a an qad istabra'a in ya tabbatar da cewa ruwa ya kai ko ina hafana ala ra'si thalatha hafanatin sai ya debo ruwa haka a su uku ya zuba thumma afara ala ala sa'ir jasadihi to an gama da kai kenan sha debo ruwa a wanke jiki thumma ghasala rijlaihi sannan ya wanke kafafunsa ai mana ahu lis-salati yana alwala manzo Allah sallallahu alaihi wasallam zai wanka yana alwala iri biyu ko ya alwala har ya kai ƙarshe ko ya alwala in ya kai kafa ba zai wanke ba sai in ya gama wankan sai ya wanke kafa an fahimta kowanne kai in ka gama wankan ba shi ka sake alwala ba sai dai in alwalar da kai ta warware an fahimta ويروى عن عائشة قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يفيض الماء على رأسه ثلاث مرات ونحن نفيض ala رؤوسنا خمسا min أجل الضفر ta ce manzo Allah na zuba ruwa a kansa sau uku to amma mu saboda kisu da muke muna da gashi sai mu zuba sau biyar in ya zama manzo Allah zai zuba sau uku nana Aisha ta ce suna kisu sai su sai su zuba sau biyar to kai da kake da dunkulallun gashi kuma sun yawa sai ka zuba sau nawa kenan yadda yadda zai isa yadda zai isa kenan ba kaidi kenan ko eh. sa'an nan kuma wani irin kisu kisu iri biyu ne aiko a kama gashi a saka da gashi ba kiso bane ba a kama gashi a aje a kawo zare a ɗaɗɗaure shi ma wannan iri biyu ne akwai wanda ake ɗaɗɗaurewa da zare abawa ruwa zai shiga ko'ina. A a wanda ake ɗaɗɗaurewa da roba zare ne amma na me na roba ruwa zai shiga to sai an yaya kenan sai an kwance kenan قال أخبرنا عبد الواحد بن أحمد المليحي قال أخبرنا أحمد بن عبد الله النعيمي قال أخبرنا محمد بن يوسف قال حدثنا محمد بن إسماعيل قال أخبرنا عبدان قال أخبرنا أبو حمزة قال سمعت الأعمش عن سالم هو ابن أبي الجعد عن كريب عن ابن عباس قال قالت ميمونة نانا ميمونة ما توه matan matan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wadatu li sallallahu alaihi wasallam na ajiye manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ruwan wanka fasatartuhu bi thawbin sai na sitarce shi da tufa labulai tufa wa sabba ala yadayhi فغسلهما ثم sabba على يمينه ثم صب Ya wanke hannayensa sannan sai sabba سأنا سي صب بيمينه Ya ɗebo ruwan kuma da هنو سي zuba ya wanke hagu. faghasala farjahu ya dauki hannunsa na hagu ya wanke yayi tsarki kenan fadaraba biyadihi al-arda sai goga kasa ya goga kasa ba sabuli kenan ko amma yanzu kai kana da sabuli sai ka wanke da sabuli famasahuma thumma ghasalaha famadmada wastanshaka an shiga alwala kenan wa ghasala wajhahu wa dhira'aihi thumma sabba ala ra'sihi fa afada ala jasadihi sai zuba ruwa a jikin shi thumma tanaha sannan ya ja jiki inda aka yi wankan wurin ya riga ya jiki inda cabi ne inda menene da menene ba tiles ba ne wurin ya riga ya kwabe kenan ya jiki kenan sai ya ja jikinsa faga salar ka da hi sannan sai ya wanke kafafuwansa guda biyu masu albarka fanawaltuhu sauban sai na kawo mishi mayani ko tsumma ko a tawul ko menene don ya share jikinsa falam ya akhudhu bi karba ba falam ya akhudhu bi karba ba da bai karba ba ya hana shi yasa in ka karba ka yi laifi ya halatta ko bai halatta ba ne bai karba ba fantalaka wa huwa yanfudu bi yadayhi sai manzo Allah ji yana share da hannayensa jikinsa wannan baya nuna cewa in an share da tawul din ko kuwa mayani din haramun ne a'a ba haramun manzo Allah bai karba bane dan da a ce haramun ne ba zai karba kuma zai ce mishi a'a هذا حديث متفق على صحته أخرجه مسلم من أوجه عن الأعمش في الحديث أتكين حديث ثم صب بيمينه على شماله ثم صب بيمينه على شماله sai ɗebo ruwa da hannunsa sai ya zuba ma hannun hagu amma fil istinja'i fala ya juzu ghairuhu amma inda istinja'i tsarki za a yi abinda zai yi halarta kaɗai kenan wa amma fi ghaslil atrafi wajen wanke gefen hannaye fa in kana al-ina'u wasi'an wada'ahu an yaminihi in mazubin yana da yawa yana da fadi sai aje ta sa, sai ɗebo ruwa sai wanke hau thumma akhadha al-ma'a minhu bi yumnahu wa ja'ala ala yusrahu in mazubin na da fadi kenan zaka yi sa hannu ka ɗebo ka wanke wa in kana dayyikan ra'as in mazubin kaman gora ne ko ko abu ne da yake ba shi da fadi da za a sa hannu to sai ka dawo da shi ta ɓaryan hagu wada'ahu an yasarihi wa sabba minhu alma ala yamini sai karkata ya zuba ruwan ta hannunsa sa'annan ya wanke kuma wannan qala al-imam yanzu ban da matan manzo Allah wai zai je gano mana wannan wai zai je gano wannan babu sai su قال الإمام رضي الله عنه الوضوء في الغسل سنة الولاء أتكي وانكا سنة فلو انغمس جنب في الماء فوصل الماء إلى جميع بدنه ونوى صح غسله وإن لم يفرد أعضاء الوضوء بالغسل yace da mutum zai fada a cikin ruwa da niyan wanka ya zuba ruwa jikinsa duka baki dai wanka ya yi ko da ke bai niyan alwala ba ko wala da laka a'dha'ahu bi yadihi bi kuma cuccuɗar jikinsa ba fadawa cikin ruwa ya yi ko ina ruwa ya taba sai ya fito wanka ya yi ko bai ba me yasa eh ina ma nan game jiki da ruwa ya kake samun tabbas cewa ko ina ya samu ruwa gasala al-ghuslu imamu malik ce a cikin larabcin aka ce al-ghuslu sai ka zuba ka cuccuɗa Shi al-ya wanke kenan imamu ahmad da su malar suka ce a al-ghuslu a cikin larabci inda ka zuba ruwa ya wuce wajen abu ka wanke shi kenan to shi yasa cikin malikiya da tadli ko amma sar inda ruwa ya taba wurin shi kenan yayi kenan an fahimta an fahimta mas'ala ce lugawiyya ko وهو قول أكثر أهل العلم وقال مالك لا يجزئه حتى يمر يده على جسده وليس في الحديث ذكر إمرار اليد ما مالك يتي أي بزي ولا تربسي يا تشوتشودا كما تشكين حديث با إن أكتي أن تشوتشودا كو وروي عن سالم بن عبد الله عن عمر ابن عمر أن عبد الله بن عمر كان يغتسل ثم يتوضأ abdullahi dan umar ya kasance shi yayi wanka sa'annan thumma litartibi wat tarahi sa'annan yayi wa alwala fa qultu lahu ya aba ama yujika al-ghusl min al-wudu abba wankan da kai bai wadatar ga alwala ba alwala ya gabobi ne guda nawa guda biyar guda nawa amma wanka ka hada ko ina baki daya qala sai ce bala walakinni ahyanan amassu zakari fa atawadda yace haka ne amma wani lokaci ina cikin wanka hannuna na taba al'aura ta to alwalan ta warware kenan shi sa na gama sai yanzu mutum ya zo ya wanka bai alwala ba sai ya gama zai je ya sallah da wannan wankan ya wadatar ga barin alwala ya eh? ko lalle sai ya alwala eh? ya yayi yanzu ko yanzu yayi ko saboda me eh me yasa eh? gabobi sun shiga ciki kenan ku ba kowace malamai tunda mun karanta ya tun biyu ke su ibn al-arabi maliki manyan malikai shi ne suka ce in dai mutum ya yi wanka to alwalan ma ta shiga alwala ta shiga ciki ke sai dai in akwai abin da ya warwar alwalan to shine bayan kayi wanka sai kayi alwala tuku kai sallah amma kai wanka har ka gama dama wanka kafin a yi wanka sai an yi tsarki bayan kayi tsarki in ka zo wanka kuma ba lallai ne ka taba inda kai tsarkin ba to amma garin tabe tabe kuma ka je ka taba alwalan ka ta warware sai ka saki amma amma ka taba ba alwalan ka bai ta warware ba sai ka je da wankan ka je kai sallah yayi saboda alwala wanka ya fi alwala faɗi shi sa alwalar ta shiga cikin wankan an fahimta قال أخبرنا الإمام أبو علي الحسين بن محمد القاضي قال أخبرنا أبو طاهر الز الزيادي قال حدثنا أحمد بن إسحاق السيدلاني قال حدثنا أبو نصر أحمد بن محمد بن نصر قال حدثنا أبو نعيم الفضل ابن دكين قال حدثنا شريك عن أبي إسحاق عن الأسود عن عائشة قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يتوضأ بعد الغسل من الجنابة manzo Allah sallallahu alaihi wasallam in yi wankan janaba bayan wuce bayan wankan baya alwala to me yasa baya alwala kuma an tabbatar da cewa kafin yayi wankan sai yayi alwala alwalan ɗayan abu biyu ne ya alwala har zuwa karshe ko kuwa yayi wankan ya kai kafafu guda biyu ba a wanke ba sai a bar su in aka yi wankan aka gama sai a wanke su alwala ta yi wanka ya yi alaysa kadhalik wa hadha qawlu ammati ahli ilmi wa fi hadith maimuna dalilun ala anna al-awla bi an la la yulashifu a'da'ahu ba'da ma tawadda'a aw iktasala yace hadisin maimuna da aka ba manzo Allah tsumma yake karba yace abin da yafi shine kada ka share jikinka amma ba ya haramta bane li'anna nabiyyi sallallahu alaihi wasallam lam ya'khudh min maimunata as-thawba wa ikhtalafa ahlul ilmi fihi malamai sun kari juna ilimi a cikin wannan mas'alar aka bashi min shi aka bashi tsumma fa lam yaqbal bi karba ba sai suka ce fa zahaba qaumun ila karahiyatil bindil ba'da at-tahara wani suka ce makaruhi ne minhum sa'idu ibn al-musayyib wa zuhri qala az-zuhri inna ma kuriha li anna al-wudu'a yuzanu zuhri yace abin da yasa aka karanta karhanta in kai alwala inda ruwan alwala yake ana auna ruwan in ka share kuma ai duk sun tafi kenan to ka sani an auna kafin ka share ورخص فيه الحسن وابن سيرين والثوري وأحمد ومالك لما روي عن عائشة قالت قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم خرقة ينشف بها بعد الوضوء وإسناده ضعيف وروي عن معاذ بن جبل قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا توضأ مسح وجهه بطرف ثوبه وإسناده أيضا ضعيف وروي عن ابن عمر أنه كان يجفف بالخرقة wannan hadisi sahihi ne amma mawqufun ala ibn umar ko wa qala ibrahim kana li alqamata khirqatun bayda'un yamsahu biha wajhahu idha tawadda'a ko wa ruwan ibn abbas qala la ba'sa bihi fil ghusl wa yukrahu fil wudu'i wai babu laifi in wanka ne ka dauki sun maka share amma alwala ne an ne لما روي عن قيس بن سعد قال دخل علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فاغتسل ثم أتيناه بملحفة ورسية فيجفف بها مو كامش ملحفة ورسية warsiya يعني mai ورس da يعني قال أخبرنا الإمام أبو علي الحسين بن محمد القاضي قال أخبرنا أبو طاهر الزيادي قال أخبرنا أبو بكر أحمد بن إسحاق بن أيوب قال حدثنا محمد بن يونس قال حدثنا أبو عاصم قال حدثنا حنظلة عن القاسم بن محمد عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يغتسل فيبدأ بشق رأسه الأيمن ثم بشق رأسه الأيسر ثم بوسط رأسه أخرجه البخاري معناه a wanke bangaren dama a kai bangaren hagu jikin kuma fara da barin dama sannan hagu lokaci ya cika? ya cika? eh? mece ce niyya? shi ne sai aka ce mecece niyya Eh? wai ba a ambaci niyya ba an ambaci niyya ko ba ambaci niyya ba ya aka ce eh a'a ba zai yi wanka ba idan sala ko idan tasala min aljanabati eh idan tasala min aljanabati me ya shigo da sunan janaba